Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin su kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 26 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Binta da kanin labarai. jam'iyya mai mulki a kasar angola na shirin tsawaita wa'adin mulkinta na tsawon shekaru biyar wanda zai ba ta jimillar shekaru hamsin da biyu akan karagar mulki amma babbar jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben na ranar laraba koriya ta arewa a ranar juma'a ta tabbatar da cewa cutar zazzabin da ba a san irin ta ba da aka ba da rahoton samu a kusa da kan iyakarta da china majinyata ne da ke dauke da zazzabin mura mai zafi wato flu kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka ruwaito kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dakarun da ke tsare fadar shugaban kasa sun yi nasarar cafke wasu mutane da ake zargi 'yan ta'adda ne a wata maboya mun nuna wurare waɗanda garuruwa ne wanda suke da iyaka da jihohin da kewaye da birnin tarayya to dukkan waɗannan garuruwa wanda muka nuna a cikin rubutu garuruwa ne wanda aka samu bayanai Za kuma a ji cewa a jamhuriyar Nijar ana cece kuce tsakanin masu rike da madafin iko da kungiyoyin fararen hula kan cewa kasar ba ta amfana da yarjeniyoyin da aka kulla a fannin harkar ma'adanai. A duk ranar Juma'a muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleimani Yaro. To jam'iyya mai mulki a kasar Angola na shirin tsawaita wa'adin mulkinta tsawon shekaru biyar wanda zai bata jimillar shekaru hamsin da biyu akan karagar mulki. Amma babbar jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben na ranar Laraba. Shugaban kasar wanda ya yi nasara Jao Lorenko na jam'iyyar People's Movement for the Liberation of Angola Party wanda aka fi sani da harshen Portugal da MPLA ya lashe wa'adin mulki na biyu na shekaru biyar bayan ya samu kashi hamsin da ɗaya na kuri'un da aka kada a ranar Laraba da sama da kashi casa'in da bakwai na kuri'un da aka kirga. babban abokin adawar lorenco adalberto costa jr na jam'iyyar national union for the liberation of angola ko unita ya samu kashi 44 na kuri'un da aka kada a zaben da ya gabata a shekarun 2017 unita ta samu kashi 26 na kuri'un shugaban kasa jam'iyya mai mulki ta samu kujeru 124 daga cikin 220 na majalisar dokokin kasar babbar jam'iyyar adawa ta kasar ta nuna shakku kan sahihancin sakamakon zaben shugaban kasa da hukumar zaben kasa ta fitar kuma har yanzu bata amince da sakamakon zaben na ranar laraba ba koriya ta arewa a ranar juma'a ta tabbatar da cewa cutar zazzabin da ba a san irin ta ba da aka bada rahoton samu a kusa da kan iyakarta da china majinyata ne da ke dauke da zazzabin mura mai zafi wato flu kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka ruwaito A ranar Alhamis kasar ta ce ta kulle yankin tare da tattara kungiyoyin likitoci bayan da aka samu rahoton bullar zazzabin a mutane hudu daga lardin Yangang amma ba COVID-19 ba ne wanda kasar ta ayyana nasarar shawo kanta a wannan watan. ita dai kasar koriya ta arewa bata taba tabbatar da adadin mutanen da suka kamu da covid-19 ba domin akwai alama ba su da hanyar yin gwaji da yawa a madadin haka sai ta ba da rahoton adadin marasa lafiya na yau da kullum da ke fama da zazzabi wanda ya kai kusan miliyan 4.77 kuma suka ce ba a sake samun sabbin waɗanda cutar ta harba ba tun ranar 29 ga yuli Kasar Japan za ta kashe dala miliyan ɗaya da ɗigo tamanin da uku wajen jana'izar tsohon shugaban kasar Shinzo Abe da aka kashe a cewar gwamnati a ranar Juma'a. Duk da adawar da jama'a ke nunawa sakamakon fallasa alakar jam'iyya mai mulki da cocin haɗin kai wato Unification Church. Abe, Firaministan Japan mafi dadewa a kan karagar mulki, an harbe shi ne har lahira a wani gangamin zaɓe a ranar uku ga watan Yuli. Ko da yake an gudanar da jana'izar jim kaɗan bayan haka, Japan ta yanke shawarar gudanar da jana'izar ƙasa a filin wasa na Nippon Budokan na Tokyo a ranar 22 ga watan Satumba. gwamnatin firaminista fumio kashida wanda abe ne ubangidansa ya yanke shawarar cewa za a biya kudaden jana'iza da za a kashe daga aljihun gwamnati sai dai kuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna adawa da ra'ayin hakan inda a baya-bayan nan wani da aka wallafa a ranar lahadi ya nuna kashi uku na adawa da amfani da kudaden gwamnati wajen gudanar da jana'izar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Nan ba da jimawa ba binta za ta sake shigowa da karashin labaran duniya yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Dakarun da ke tsaron fadar shugaban Najeriya sun ce sun yi dirar mikiya a wata maɓoyar wasu mutane da ake zargin 'yan ta'adda ne tare da tafke su a birnin Abuja kamar yadda hedikwatar tsaron ƙasar ta bayyana. Ga rahoton Hassan Maina Kaina daga Abuja. troops of guard brigade raided some suspected terrorist hideout at Dede abattoir. Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan Manjo General Musa Dan Madami yayin da ke jawabi a taron manema labarai a nan Abuja. inda ke cewar dakarun da ke tsaron fadar shugaban kasa sun yi diran mikiya a kan maɓoyar wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne a anguwar dede da ke yankin karamar kumar buhari da kuma ƙauyen dukpa da ke yankin karamar kumar gwagwalada duk dai a nan babban birnin tarayya abuja an cafke 'yan ta'adda guda takwas yayin wannan samame da kuma manyan bindigogi irar ak-47 guda biyar da kuma wasu ƙananan bindigogi guda uku Eh, adduna wukake da kuma tabar wayoyi Why large quantity of items suspected to be uh, cannabis sativa were also recovered. Yankin na daidai wanda ke karamar kumar Buhari mai makwabtaka da jihar Kaduna dama na fama da matsalar tsaro musamman satar mutane da neman kuɗin fansa. In za a iya tunawa a baya nan a nan ne wasu 'yan ta'adda suka bindige wani hafsa da kuma wasu ƙananan sojoji a kusa da makarantar koyon aikin shari'a ta najeriya da ke yankin to yanzu a iya cewar abuja babban birnin tarayya kamar dai sauran makwabtan jihohin da ke fama da kalubalen tsaron ita ma ta afka rashin tsaron kenan tambayar kenan da na yi wa dr kabiru adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na beacon consultant wato kamar yadda za ka gani a cikin rufotinmu na watan yuli wadda dama muka hitar da shi a farko-farkon watan kama misali a wannan watan kenan watan takwas mun nuna wurare waɗanda garuruwa ne waɗanda suke da iyaka da jihohin da kewaye da birnin tarayya to dukkan waɗannan garuruwan da muka nuna a cikin rubutu garuruwa ne wanda aka samu bayanai na cewa lalle 'yan bindiga an gane su a wurin kuma suna da matattara su a takaice dai ba shakka birnin tarayya na da hatsari na yiwuwar cewa 'yan bindiga su mamaye ta kuma 'yan bindigan nan zaune suke wurin suna neman dama ah, kuma bayanai ne cewa sun daɗe suna kai hare-hare iri-iri a ƙauyuka da ke ah, misali waɗanda ke kusa da ah, buhari wanda ke kuje wanda ke abaji da su a kaga kusan yankuna hudu kenan a cikin birnin tarayya to duk damar da suka samu za za su shigo cikin kwaryar birnin su a takaice dai matakin da ita gwamnati take dauka na kokarin dakile wayan na yan bindiga mataki ne mai kyau hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram gabinta da ci gaban labaran. To tawagar ma'aikatar kashe gobara sun yi ta aiki ta sama da ƙasa a yammacin jiya alhamis don daƙile yaduwar wutar daji a tsaunin san gabriel na kudancin california da ke nan amurka A cewar wani rahoton gidan talabijin na KABC a yankin kimanin hekta arba'in ne ya kone a dajin San Gabriel National Forest ya zuwa yammacin jiya Alhamis. Yayin da wani jirgin sama mai girma ke zubo da wani jan sinadari don dakile yaduwar wutar wasu jirage masu saukar ungulu su kuma suna ta watsa ruwa don kashe wutar. a halin da ake ciki an ga hayaki ya turnike sararin samaniya yayin da ya haura tsaunukan da suke wurin abc ta ruwaito cewa babu wasu gine-gine da ke cikin hatsari amma layukan wutar lantarki a yankin na iya fuskantar haɗarin ƙonewa. 'Yan gudun hijira da suka isa Australia a wannan makon daga Syria, Afghanistan da Myanmar za su samu tallafi ƙarƙashin wani sabon shiri na tsugunar da su. kungiyoyin tallafi na musamman na al'umma za su sadu da bakin hauren waɗanda za su taimaka musu su sake yi musu masauki da kuma samun sauƙin shiga cikin sabbin al'ummominsu. Shirin tallafin wanda za a kashe dala miliyan shida na da nufin taimakawa 'yan gudun hijira 1,500 a Australia cikin shekaru uku masu zuwa. zai kuma taimakawa sabbin waɗanda ba su da wata alaƙa da dangi a australia zai kuma yi musu jagora har na tsawon watanni goma sha biyu jami'ai sun ce shirin na ƙasa zai sanya bakin haure su haɗu da sauran takwarorinsu da mambobin al'ummomin ƙasar ta australia da suka samu horo wajen kulawa da su. A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya yayin da ƙoƙarin kawo ƙarshen yajin aikin wata shida na malaman jami'o'i ke ci gaba da faskara, wasu masu fashin baki akan harkar ilimi suna gargadin cewa yawan yajin aiki zai iya haifar da ƙarancin masu koyarwa a jami'o'in ƙasar yayin da wasu malaman suke canza sana'o'i. Alhassan Bala ya aiko mana da wannan rahoto. dubban ɗalibai a najeriya na zaune a gida sama da watanni shida biyo bayan shiga yajin aiki da ƙungiyar malaman jami'o'i ta najeriya wato asu ta yi gwamnatin najeriya ta ɗauki matakin ba aiki ba albashi duk da hakan malaman jami'o'in sun yi kememe kan komawa aiki tare da shan alwashin sai an biya musu bukatunsu Ƙungiyar ta ASU ta bakin mataimakin shugabanta na ƙasa Christopher Piguna ya bayyana cewa irin halin ko'in kula da gwamnati ke yi wa fannin ilimi ya sa wasu malamai barin aikin koyarwa a yayin da wasu suka koma ƙasar waje. Jos, in the last four years, professors, professors, cikakken professors da suka bar medical sciences sun kai biyar suka je kasan waje da matansu da ya akwai wani da shi da matansa duk professors ne duk sun tafi kuma da sun tafi suna hanya ma da suke baya su bi su domin za su ce komai na nan zo mu yi aiki a nan so mutane suna tashiwa mutane suna barin kasan nan a yayin da wasu malaman ke barin aiki saboda yawan yajin aiki da rashin samun wasu damammaki koya makomar ilimi za ta kasance a manyan makarantun kasar idan ba a ɗauki mataki ba cikin gaggawa kuma a hanyoyi da suka dace za a wayi gari jami'o'in namu sun koma hoto babu malamai sai jahilai wanda dama can kamar yadda ne bayani ba wai su suna son koyarwan ba ne an ba su ne kawai don sun rasa abin da za su yi da zarar kuma sun samu wani aiki su ma sai su gudu su bar wannan aiki na koyarwa sai ya kasance ba a samun abin da ake bukata baya ga illa da wannan abu da ke faruwa ke da shi ga ilimi shin yana iya shafar wasu fannonin rayuwa a waye gari dole waɗanda aka iya samun su za a ɗauka ba tare da cewa sun karantu sosai ba sun san makamar aikin gurin da aka ɗauke su shi ya sa ma a yanzu za ka je wasu gurare da za ka tarar ɗalibi ya fito daga jami'a ya gama bautar ƙasa an ɗauke shi aiki in ka bashi takarda ya rubuta maka memo sai ku kwana ku ini ya gagara rubuta in kuma ya kasance gurin da aka ɗauke shi ba wai aiki ne na ofishi ba aiki ne da ake bukatan professionalism ya zama injiniya ne ko ko misali malamin likita ko kuma malamin magani da sauransu sai ya kasance mutum bai san makamar aikin. Akalla ɗalibai sama da miliyan ɗaya ne a Najeriya suka rubuta jarabawar shiga jami'a a wannan shekara wanda suke jiran janye yajin aiki don samun gurbin karatu. alhassan bala daga abuja najeriya an gaida alhassan To a jamhuriyar Nijar ana cece ce tsakanin masu rike da madafin iko da kungiyoyin fararen hula dangane da zargin cewa cikin shekaru goma da suka gabata yarjejeniyoyin da Nijar ɗin ta yi ta fannin ma'adanai guda 141 ba sa amfanar ƙasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya iko mana daga birnin Kwanni. ta la'akari da taron da kungiyoyin fararen hula suka gudanar a tsakiyar wannan makon a babban birnin yamai a ƙarƙashin lemar alternative espacitoyen inda suka bayyana wa duniya cewa a bincikensu a cikin shekaru goma da suka gabata ƙasar jamhuriyar nijar ta ba hannuwa wa yarjejeniyoyi da suka shafi ma'adanan ƙarƙashin ƙasa har so 141 amma har yanzu ƙasar tana cikin jerin na ƙarshe a fannin tattalin arziki a duniya kamar yadda alhaji idrisa ɗaya daga cikin membobin ƙungiyoyin fararen hula na birnin kwanni ya mini ƙarin bayani a yau din nan ya kamata a ce mu hita da inda muke saboda allah da annabi to ya kamata a ce waɗanga abubuwa kenan in ya zam abubuwan ga babu wani unhwani bisan su yana shi gwamnati ya kamata shi hito shi ce waɗannan abubuwa man fetur wannan jinnariya wannan abubuwa dai na ƙasa da aka hiddowa kenan har yanzu gurin da aka nema ba ba a same shi ba mu kamar mu jama'a na ƙasa mu sai mu ga kenan aya na aya camama aya hidima da harkoki kenan mu ba mu iya cewa ba a nan da samu amma ka kama harka iranium ne na Niger lokacin nan iranium in firikin shi da aka sai da in ya hau sai a hodi a ce ya hau in ya hwa da ƙasa sai a ce a yanzu babu riba abin nan fa kasuwan nan ta sabka kenan in aya gane ma juna kenan aya shanzim yau kenan komi za shi taya daidai kenan babu wanda za a zargi da abubuwa sai dai a bangaren masu mulki an soke lamirin kungiyoyin bararen hular da ake ganin suna da wata manufa in ji alhaji umaru na mai na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a jamhuriyar nijar reshen birnin kwanne ga kungiyoyi na hore hulla inda na hore hulla na tsakani da allah na ba bakin su ba su ci kullum a ce nijar kutatal nijar ba kutal ce ba in kuma yan kamishon suna can wajen su rage amma mu talaka na cikin Nijar mun san Nijar ta yi gaba su in gari su Nijar ba ta yi gaba ba saboda yana yiwa suna da wata manoha wadda ba su samu ba su shigo cikin eh, radio ko talabijin su bata sunan gwamnati to zabe dai Allah na kai ne kuma da yan kasa sannan su can na suke zamani wata a ce mana kididdiga niger na baya ƙarya na mu mun san Nijar ta yi gaba tunda mun ga ayyukan da aka yi cikin kasa su zamani na suke wa'annan mutane can cikin yamai yan amshi shin shata na yan barandar wasu yan siyasa na suna aza su rusa wani rizo na banza amma mu talaka mu san mu mun san an yi muna kuma mun san Nijar ta yi gaba su na abu su ga Nijar ta yi gaba ba wannan lamarin na cece ku ce tsakanin kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar da masu iko an daɗe ana yin sa inda a kowane lokacin ko wani bangaren ke fidowar nasa alƙalon man ko ƙaryatar da furcin wancan abinda talaka ke ganin ba zai kai shi ko ina ba hasalima ya daɗe yana cewa yana jin gafara sa amma bai ga ƙahoni ba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. An gaida Haruna, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. wata kotun magistrate a yankin west palm beach da ke jihar florida a nan amurka ta fitar da wasu takardu da suke nuna binciken da ma'aikatar shari'a take yi wa tsohon shugaban amurka donald trump kan wasu takaddun sirri da ake zargin Trump ya ɗiba daga fadar White House ya kai su gidansa na mara lago da ke ja Florida. Lamarin da ake fargaba zai iya kai ga tuhumar tsohon shugaban kasar. Yau batun da zamu mai da hankali a kai kenan a cikin shirin na duniyar Amurka inda zamu ji abin da ƙwararru ke cewa. Sunana Mahmud Lalo. madalla to a ranar litinin din da ta gabata ne lauyoyin tsohon shugaban amurka donald trump suka shigar da kara a wata kotun tarayya inda suka nemi kotun ta dakatar da hukumar da ke binciken manyan laifuka ta fbi daga binciken da take ci gaba da yi na yin nazarin wasu takardu da hukumar ta ɗiba a gidansa da ke mara lago har sai an naɗa wani da zai duba lamarin na musamman wanda ba zai nuna goyon baya ga kowa ba makonni biyu da suka gabata jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a amurka suka kai samame gidan trump da ke jihar ta florida suka kwashi wasu takardu da ake zargin na kunshe da wasu bayanan sirrin tsaron ƙasa waɗanda aka ce trump ɗin ya ɗebo su a lokacin da zai bar fadar white house bayan faduwa zaɓe lauyoyin nasa sun yi nuni da cewa trump ya kwashi takardun ne bisa tunanin yana da kariyar da doka ta sama masa a matsayinsa na shugaban ƙasa daga cikin laifukan da ake tunanin za a iya tuhumar trump akwai zargin ajiye takaddun sirrin tsaron ƙasa da gangan wata ƙwararriya da ta yi aiki a matsayin jami'ar diplomasiya amurka na tsawon shekaru arba'in ta nuna damuwa kan barazanar da ke tattare da kwashe wasu takaddun bayanan sirrin tsaron ƙasa da aka sirranta su cecil shea ƙwararriya ce a fannin tsaro da sha'anin diflomasiyya a jihar chicago what the documents are yet. Um, I, you know, I can tell you I spent 20 Ta ce abin da nake nufi a nan shine ba mu da masaniya kan abin da takaddun suka kunsa. Amma duba da cewa na kwashe shekaru har 26 matsayin wacce take da izinin ganin irin waɗannan takaddu. A ce ba ma wai kawai ya fitar da su daga fadar White House ba ne. A'a, zuwa ya yi ajiye su a Mara Lago, inda wani zai iya zuwa ya gani ita ce damuwar. Shi dai Trump ya musanta yin ba daidai ba, sannan magoya bayansa a cikin fushi na ta suka maman da fbi ta kai a gidan nasa na mara lago da yawa daga cikin 'yan republican da aka zaɓa sun ce binciken ya sa amurka ta zama tamkar wata 'yar mitsitsiyar ƙasa a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter sanata mark rubio ya ce yin amfani da ƙarfin gwamnati don gallazawa 'yan adawa abu ne da muke yawan gani a ƙasashen da ba su ci gaba ba inda ake mulkin kama karya sai dai ƙwararru irin su farfesa james long na sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar washington na ganin ba sabon abu bane idan aka ga kasashe masu bin tafarkin demokuraɗiyya suna kaddamar da bincike akan tsaffin shugabannin ƙasa yana mai cewa a wasu lokuta ma hakulle su ake yi a gidajen yari ya ce mun ga hakan ta faru a yankin latin amurka misali a brazil da faransa akan nicolas sarkozy jacob zuma a afirka ta kudu da benjamin netanyahu a isra'ila to sai dai farfesa lon ya ce idan har aka samu trump da laifi zai zamanto tsohon shugaban ƙasa na farko da hakan za ta faru da shi uh, ya ce wannan bakon abu ne ga amurka lokaci makamancin wannan da amurkan ta ga irin wannan abu shine a lokacin badakalar watergate da richard nixon inda a wannan lokaci shugaba ford ya masa afuwa da nufin ganin an kwantar da hankalin ƙasa. Um, to sai dai wasu na ganin irin yadda Trump ya kama jam'iyyar ta Republican da yadda aka samu rarrabuwar kawuna a ƙasar ya sa Amurka ta zama daban da sauran ƙasashen da irin wannan lamari ya faru. Aaron David Miller ƙwararre ne kan sha'anin samar da zaman lafiya a cibiyar Carnegie. Controls a political party ya ce wannan shugaban ƙasa ne da ke lailaya jam'iyyar siyasa da ta kasance ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun siyasa guda biyu da suke juya akalar siyasar ƙasar nan wanda ake tunanin za a hukunta a gefe guda kuma akwai matsalar mallakar bindiga da babu a koriya ta kudu ko a faransa ko a isra'ila ita dai fadar white house ta bayyana cewa shugaba joe biden wanda ɗan democrat ne ya samu labarin samaman da hukumar ta FBI ta kai mara lagu ne a kafafen yada labarai. Tana mai cewa ma'aikatar shari'ar kasar tana aiki ne bisa cin gashin kanta. To masu sauraro da aka muka kawo karshen shirin duniyar Amurka na wannan mako. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin sindi da ta hada asalin rahoton. Sai Julie lezis Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu. gaida Mahmud Lalo. Bari kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Rilwani Ibrahim daga jihar Adamawa. Ya ce aurar da 'ya'ya marayu kimanin ashirin da kungiyar Izala ta a birnin Abuja. Wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske. Muna fatan waɗanda aka ba su wannan amana za su riƙe su hannu bibbiyu. Daga ƙarshe nake yi musu fatan alkhairi Allah ya ba su zuri'a ɗayi ba. Sakon Isa Lawal Girgir ya ce hasashen da Bankin Duniya ya yi na samun karancin abinci a arewacin Najeriya duk da ruwan saman da ake shekawa kamar da bakin kwarya. A gaskiya wannan hasashe biri ya yi kama da mutum domin bayan matsalar tsaro da ya addabi jihohin arewa akwai kuma matsalar tsadar taki. Sakonmu na gaba ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam gashua suka ce ko kawar da mutanen karkara a Nijar ke yi akan nuna damuwarsu kan yadda ƙarin farashin man gas zai wa harkokinsu na sufuri. Ya kamata gwamnatin Nijar ta dube su da idan basira. Sakon Shehu Adamu Rajau ya ce talakawan Najeriya ya kamata ku sani cewa bambancin jam'iyyar PDP da APC kawar suna ne. Don haka a shekarar 2023 ya kamata kada ku duba jam'iyya matukar dai ba zubin adashin da ba a kwashewa kuke so ku ci gaba da yi ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Jamila da Fati Ado Salati goma ga annabin Rijau. Suka ce shan alwashin hukunta duk wanda aka samu da hannu a kisan Sheikh Gwani sami. Da gwamnatin Buhari ta yi Allah ya sa ba irin alkawarin da suka saba yi ba ne domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Madalla da wannan kuma muka zo ga zango na ƙarshe wato labarai amma a takaice. takaice dai jam'iyya mai mulki a kasar angola na shirin tsawaita wa'adin mulkinta na tsawon shekaru biyar wanda zai bata jimillar shekaru hamsin da biyu akan karagar mulki amma babbar jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben na ranar laraba shugaban kasar wanda ya nasara yawo lorenko na jam'iyyar people's movement for the liberation of angola party wanda aka fi sani da harshen portugal da mpla ya lashe wa'adin mulki na biyu na shekaru biyar bayan ya samu kashi hamsin da ɗaya na kuri'un da aka kada a ranar laraba da sama da kashi 97 na kuri'un da aka kirga. koriya ta arewa a ranar juma'a ta tabbatar da cewa cutar zazzabin da ba a san irin ta ba da aka ba da rahoton samu a kusa da kan iyakarta da china majinyata ne da ke dauke da zazzabin mura mai zafi wato flu kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka ruwaito a ranar alhamis kasar ta ce ta kulle yankin tare da tattara kungiyoyin likitoci bayan da aka samu rahoton bullar zazzabin a mutane hudu daga lardin nyangang amma ba covid-19 ba ne wanda kasar ta ayyana nasarar shawo kanta a wannan watan ita dai kasar koriya ta arewa bata taba tabbatar da adadin mutanen da suka mutu da covid-19 ba domin akwai alama ba su da hanyar yin gwaji da yawa kasar japan za ta kashe dala miliyan da da digo-tamanin uku wajen jana'izar tsohon shugaban kasar shinzo abe da aka kashe a cewar gwamnati a ranar juma'a duk da adawar da jama'a ke nunawa sakamakon fallasa alakar jam'iyya mai mulki da cocin haɗin kai wato unification church abe firaministan japan mafi dadewa a kan karagar mulki an harbe shi ne har lahira a wani gangamin zaɓe a ranar uku ga watan yuli ko da yake an gudanar da jana'izar sa jim kaɗan bayan haka japan ta yanke shawarar gudanar da jana'izar ƙasa a filin wasa na nippon budokan na tokyo a ranar 27 ga watan satumba gwamnatin firaminista fumio kishida wanda abe ne ubangidansa ya yanke shawarar cewa za a biya kudaden jana'iza da za a kashe daga aljihun gwamnati To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare tare da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro wanda ta taya na gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin. Da injiniyanmu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wani lafiya.